قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين sai mutanensa suka ce masa lalle lo tabbas idan baka kame daga hana mu wannan aikin ba baka daina yi mana inkari ba to lalle za ka kasance kai da duk wanda yake tare da kai cikin waɗanda za a kore su a fitar da su daga wannan gari namu